Mm. Ah, wanda ma ba aljanu ba ne amma ne bai kamata a yi yanzu da ta kai shekara ashirin don ba ta yi a ba ta samu manema masu aure ba hankalin ta tashi kada hankalin ta tashi komai na Allah yana da ajali amma babu laifi ta ringa addu'a kan mm. Allah ya kawo mata miji nagari Allah ya bata miji nagari addu'ar da aka ce mumine suna yi rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ka gani cewa take ya ubangijin mu ka bamu daga abokan auren mu mm. da kuma zuriyar mu sanyin idaniya to kaga wadda ma ba ta da shi in ta roƙi wannan to haka sai Allah ya bata mijin ne mm, ya sanya shi ya zamanto sanyin idaniya a gare ta haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. 3 tafarkin rayuwa.